Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. masu son kama maa a na'urar kwamfuta kuma suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 12 ga watan Afrilu na shekarar 2017 da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ke ciki ga kanun labarai. amurka ta yi watsi da ikirarin rasha cewa gubar iskan nan wadda ta yi sanadin mace-mace mai yawa a siriya ta fashe ne a ma'adanar makaman 'yan tawayen siriya bayan da aka kai harin jirgin sama shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya talata cewa koriya ta arewa na nema ne ta jawo ma kanta matsala ta wajen ci gaba da shirinta na nukiliya sannan a karo na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran 'yan tawaye a ƙasar zambia mai yawan magana sa gadi To ma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta samar da hanyoyin bi domin ganin hukumar nan ta EFCC na samun nasara a shari'unta a kotu kowane mataki ne za ta ɗauka wannan akwai matakai da yawa da su mataimakin shugaban kasa da wannan abokanin shawara nasa ta kawo wanda ya kamata a ɗauka amma ah, matakai dai shine ita kanta gwamnati ta nemi ƙwararru wa'anda za su rinda gabatar da ta a kotu ha kuma a can jihar jigawa shugaban hukumar zaben ne alhaji sani ahmed ya ce ba tilas ne hukumar ta amfani da katin zaɓe mai na mai tantance jefa ƙuri'a ba ko me yasa ya ce haka ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura su ne doka ta ba wa hukumomin zaɓe dama su fitar da tsare-tsare da za su musu daidai na wajen aiki kana sabu imam aliyu zai shigo da shirin sana demokradiyya a yau amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran amurka ta yi watsi da ikirarin rasha cewa gubar iskan nan wadda ta yi sanadin mace-mace mai yawa a siriya a makon jiya ta fashe ne a ma'adanar makaman 'yan tawayen siriya inda aka ɓoye ta bayan da aka kai harin jirgin sama wani rahoton amurka ya nuna cewa la shakka wannan gubar iskar da niyya aka bada ta kan farar hula majalisar tsaron ƙasa ta amurka ta fito da wani rahoto a fadar shugaban amurka ta white house jiya talata mai bayyana cewa amfani da haramtacciyar guba a matsayin makami da siriya ke yi wata barazana ce muraran ga duniya rahoton ya zargi siriya da rasha da neman yaudarar duniya game da wanda ya kai harin makamin guba kan mutanen siriya a wannan karan da kuma lokutan da suka gabata majalisar tsaron ƙasar ta yi kira ga al'ummar duniya da ta fito ta yi magana baro-baro ta kuma nuna karara cewa ba za a lamunta da wannan aika-aikar ba ko da yake majalisar tsaron ba ta bayyana abin da ka iya biyo baya ba a majalisar ɗinkin duniya amurka da birtaniya da faransa na ƙoƙarin komawa kan wani ƙuduri na baya a yau ɗinnan laraba ko da yake wato ko yake dai wannan hanzarin da ƙyar ya kai labari saboda ana kyautata zaton rasha na iya hawa kujerar naƙi game da batun shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya talata cewa koriya ta arewa tana nema ta jawo wa kanta matsala ta wajen ci gaba da shirinta na nukiliya sannan ya yi kira ga china da ta kwaɓi gwamnatin koriya ta arewa mai faɗa a pyongyang a wasu saƙonni biyu na twitter da ya tura trump ya ce idan china ta yanke shawarar taimakawa hakan zai yi kyau matuƙa. idan kuma ta ƙi to za mu magance abin ba tare da taimakonta ba bai dai cikakken bayanin irin matakin da amurka za ta ɗauka ba trump ya ce ya gaya wa shugaban china xi jinping a ganawarsu a makon jiya a washington cewa zai fi kyau ga china idan ta warware matsalar koriya ta arewa china ce babban wato wato babban abar gadara koriya ta arewa ta yadda ma majalisar nazarin harkokin kasashen waje ke cewa china ce babban aminiyar koriya ta arewa ita ce babban abokin ta wadda ta fi samar mata da abinci da makamai da kuma makamashi to amma china ma ta da damuwa da yadda koriya ta arewa ke gwaje-gwajen makamanta masu linzami wanda ya saba wato takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata a karo na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran 'yan adawa a ƙasar zambia mai yawan magana sa gadi a cewar mai magana da yawun jam'iyyarsu a bayaninsa ga muryar amurka jiya talata wannan kamun wani bangare ne na takaddamar da ta biyo bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan agusta wanda 'yan takarar biyu kowane ke ikirarin shi ya ci mai magana da yawon 'yan adawa charles kakoma ya ce 'yan sanda sun balle kofar gidan jagoran 'yan adawa hakinde chilhima da daren ranar litini suka toshe duk wata kofar da tserewa sannan suka jefa ma duk mutanen ciki barkonon tsohuwa kana suka yi awon gaba da hiltima ɗin kakoma ya ce zuwa har safiya 'yan sanda ba su tuhumi hiltima ba kuma sun kai shi wato kwalejin 'yan sanda don yin masa tambayoyi ya ce dama an gargaɗi jam'iyyar su cewa hakan na iya faruwa saboda wani al'amari cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda tawagar hiltima ta gamu da ta shugaba ekdar lungu yayin da mutane biyu ke ƙoƙarin halartar wani taro a yammacin zambia wannan ne karo na biyu da aka kama lungu tun daga watan oktoban bara lokacin da 'yan sanda suka kama shi suka tuhume shi da mataimakinsa da yin zagon ƙasa makasa saboda zarginsu da wato zargin da suka yi cewa ba a yi gaskiya ba a zaben shugaban kasa da aka yi a watan agusta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba donald trump ya amince wa montenegro ta shiga kungiyar neto jiya talata wanda wani ci gaba ne ga wannan karamar kasar ta yankin balti da ke fafutukan ganin ta amince an amince da kokarinta na shiga kungiyar ta neto fadar white house ta ce trump na son ganawa da shugabannin shugaban na montenegro da kuma shugabannin nato a watan gobe a brussels don yin maraba da kasa ta 29 da ta shiga kungiyar ta neto fadar ta white house ta ce shigan montenegro kungiyar zai nuna ma sauran kasashen da ke sha'awar shiga kungiyar cewa har yanzu kofar shiga wannan kungiya ta kasashen yankin atlantic da turai na nan bude saboda haka kasashen da ke yammacin balkan na iya zabar makomarsu ba wanda ya cancanci irin wannan wulakancin abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin saman united airlines oscar munas ke cewa kenan bayan wani al'amarin da ya faru ranar lahadi inda aka yi ma wani matafi jina-jina a ƙoƙarin fitar da shi daga jirgin da aka ware masa fasinjoji da yawa a filin jirgin saman o'hare da ke chicago ni har yanzu abin da ya faru na fa damuna a cewar munas a wannan takardar ta bayani wannan al'amari dai ya wanzu sosai ta kafan sada zumunci bayan da wasu fasinjoji suka ɗau bidiyon al'amarin ta wayar salula labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu yaya kallabin rahoton namu da batun matakin gwamnatin tarayyar najeriya wadda ce za ta dauka domin ganin hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin kasa zuwan kasa tana samun nasara a kararrakin da take kaiwa kotu ga umar faruk musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton bayan da hukumar efcc ta najeriya ta sha kaye kashi hudu a gaban kuliya dangane da yunkurin da take yi na kwato waɗansu makudan kuɗaɗe da wasu da ta zarga da yin sama da faɗi ko bin hanyoyin bayan fage wurin yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a kamar uwar gidan tsohon shugaban ƙasar najeriya Pechen jonathan da wasu alƙalai da lauyoyi yanzu gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ɗaukaka ƙara domin tabbatar da cewa an yi shiri na gaske wanda zai kai gaci dangane da yunkurin da gwamnati ke yi na tabbatar da zarge-zargen da aka yi kan mutane cewa ba zancen ƙanzon kurege ba ne kamar da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati yake bayyanawa a filar da na yi da shi ya ce gwamnatin ta damu kwarai da gaske dangane da wannan matsalar da aka samu amma tuni mataimakin shugaban ƙasar najeriya wanda shi ma lauya ne ya jagoranci kwamitin maimayin jami'ai na gwamnati domin bin sawun yadda aka yi da matakan da ya kamata a ɗauka domin a warware wannan matsala wannan abu gaskiya eh, ya kada hankali kwarai da manyan jami'an gwamnati da yawa yadda kes-kes ɗin aka duk aka zube a kasu haka nuna damuwar akan hakan shi yasa shi mataimakin shugaban ƙasa ya kira wani taro na gaggawa inda ya kirawo shugaban hukumar tsaro na cikin gida shugaban hukumar efcc don a san matakai da za a ɗauka don kada wasu rana a tashi a waye gari ya zama cewa shi kansa wannan gagarumin yaƙi da rashawa da cin hanci da ake yi an ma rasa shi ga baki daya saboda yau doka ake biya kasa duk abin da aka tattaro masu shari'a za a kawo to in ko lalle abu ya zama kamar ana yin kofar rago daga an shiga kotu kuma a kuke ta fito ta damuwa akan wannan akwai matakai da yawa da su mataimakin shugaban ƙasa da wannan abokanin shawara nasa ta kawo waanda ya kamata a ɗauka muhimman matakai dai shine ita kanta gwamnati ta nemi ƙwararru waɗanda za su rinda gabatar da kararrakinta a kotu idan ba su da horo a ba su horo nagartacce kuma ita kanta gwamnatin kafin ma ta kai maganan kotu a tsaya a tabbatar cewa an yi bincike an san an taka wani abu kuma wanda ya ce yi wasan jifa ya taka dutse ta taka dutse na tukun da ayyukan ba shi ba saboda haka shiri dai kyakkyawa za a yi amma ina tabbatar maka cewa kuma duk waɗannan ƙararraki da kai magana da aka ce an rasa su ai mataki na farko ne gwamnati ta ba da umarnin a ji a ɗaukaka ƙara akan su ki ɗaya. to malam garba wani abun damuwa shine ba ku ganin cewa watakila rashin tabbataccen shugaban hukumar nan yaƙi da cin hanci da rashawa watakila shi ya sanya aka yi sako-sako aka ƙi mai da hankali wurin wannan shari'o'in aka mai da hankali wurin bin matakan da za a tabbatar da mukami shi ya kawo haka. ya to ai shi shugaban hukuma na riko na kamar hukumar efcc ai ba shi ke zuwa kotu ba a ƙarƙashinsu akwai jami'ai iri daban-daban lauyi wasu ma daga waje ake ɗauko su ana haya su ana biyan su suna wannan aiki. Eh amma shi ke hayan su shi ke haya su kuma shi ke sa ido akan ayyukan da suke idan hankalinsa wurin neman tabbatar da mukamin ne ai kaga ba lallai ne ya kula da sakaci in akwai na yin magana shari'ar a kotu ba. Mu abin da muke gani eh, magana ta wuce haka. wato maganan nan ba so nake na ce maka akwai matsala a bangaren shari'a ba amma akwai damuwa a bangaren gwamnati kasancewa an dade ana tattauna shawarar cewa makamata ya samu hotuna na musamman wanda za a ware su kawai shari'ar rashawa da cin hanci za su akwai mutane da yawa da suke da ra'ayin cewa kotunan nan na baya da ake da su sun su akwai rashin cancantar ma a musu irin waɗannan kararraki kar ka manta cewa shugaba da kansa ya kai ƙara ga majalisar masu shari'a wajen sau uku akan halaye na rashin da'a na wasu masu shari'a wanda kuma ba a ɗau mataki akan haka ba shi yasa har ya ba da umarni hukumar bincike ta ta sirri ta DSSTV ta kai bincike a gidajen wasu masu shari'a kuma jama'a aita da irin abin da aka samu kuɗi na rashin na fitar hankali tsakanin fanfan na Ingila da dala ta amurka da naira da takaddun gidaje wanda yake ko kankani ba su da kusanci ko dangantaka da ɗin albashin da ake bawa wasu daga cikin masu shari'a nan muna ganin cewa akwai bukatar shugabancin kotu na ƙasa gabaki ɗaya su tabbatar cewa shi kansa tsarin shari'a yana kan shafi da ɗaya da ɓangaren gwamnati ne shugaban muhammadu buhari ke shugabanta idan yakin da rasuwa da cin-cin mai nasara. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da yunkurin da gwamnatin ke yi na tabbatar da cewa bata ci gaba da shan kaye a gaban kuliya ba dangane da fafutukar da ake na kwato makudan kuɗaɗe da waɗansu manyan jami'an gwamnatin Najeriya ake zargin sun sama da faɗi da su. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Ya sanin girma ya sanya bu zo mu ga alƙali A can jihar Jigawa kuwa shugaban hukumar zaben jihar ne Alhaji Sani Ahmed ya wa Mahmud Ibrahim Kwari a cikin su, cewa hukumar ta kammala shirin zaben kananan hukumomi amma kuma fa ba tabbas bane ta amfani da na'urar tantance masu jefa kuri'a kamar yadda ya wa Mahmud Ibrahim Kwari a cikin hirar tasu. ina so da farko a gane cewa a doka zaɓe da aka yi na shekara ta 2015 ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura su ne doka ta ba wa hukumomin zaɓe dama su fitar da tsare-tsare da za su musu daidai na wajen aiki su hukumar zaɓe da ƙasa suka fitar da wannan to mu dama kamar yadda ka sani abu da yawa yana hannun hukumar zaɓe kamar rajista kamar yanka magun da za a jefa ƙuri'ar kamar yi wa jam'iyyu rijista ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙasa to mu kuma ga abin da aka ɗora mana a tsarin mulki so muna yin ƙoƙari mu ga duk abin da zai inganta zaɓe da ake yin su a hukumar zaɓe ta ƙasa ko ma a ko'ina a duniya tunda muna bibiya muna ƙoƙari mu yi ko wannan da kake magana yanzu mu ma mun yi tunanin mu je mu ga yaya za mu iya yin amfani da wannan uh, na'ura na farko za mu duba mun nema dai daga hukumar zaɓe wannan tabbas na je na har zuwa biyu na farko za mu duba mu ga yawan kuɗin da za mu kashe na biyu za mu yi duba mu ga kuma za mu samu ma'aikatan da za su iya sarrafa ta to yanzu wani abubuwan muke duba. to akwai yiwuwar kenan za ku yi amfani da kadrida? eh ba mamaki in muka gamsu da kuɗin da za su ɗora mana za mu iya yi da kuma cewa za mu samar da ma'aikatan da za su iya yin aikin ba mamaki za mu iya yi amma ina so ka fahimci cewa ba wai doka bane a wuyan mu cewa mu yi amfani da kadiri da ko kuma wata hukumar zabe to ta jami'ar adawa ta PDP a jihar ta Jigawa ta ce ta gamsu da shirye-shiryen da hukumar ta samar a ƙasa to sai dai da Mahmud Kwari ya tambaye shugaban jami'ar ta PDP din Alhaji Salisu Mamuda idan hukumar zaben ta sake dawo musu ta ce an ɗage zaben saboda rashin kuɗi kamar yadda aka yi a da ina mafita ya cikin uzuri a gurin hukuma ko kuma hukumar zaɓe ko kuma gwamnati ta ce ba ta da kuɗi ta gudanar zaɓe domin inda ba ta da kuɗi me yasa ita hukuma mai zaman kanta ta ƙasa ta samu kuɗi ta gudanar da zaben shugabannin shugaban ƙasa sanatoci yan majalisar tarayya yan majalisar jiha har da kai kansa mai girma gwamnoni tunda wannan kuɗin da ake magana kuɗi ne wanda yake doka ta yanke cewa a sa shi a budget kuma an sa shi a budget ko za a yi a ce sai mana hukuma ta ce mata da kuɗi ba za mu yarda da wannan bayan haka wannan wasu insha Allah idan na tambaye ka menene eh, bambancin wancan tsari da suka yi wanda kuma daga baya suka zo da uzuri da kuma wannan wanda suka ce yanzu suna yi ba shi da bambanci domin daman da ita hukumar zaɓe alhakinta ne idan lokaci ya yi za a zaɓe ta fitar da sanar da mu jam'iyyu da ita kanta gwamnati cewa za ta yi zaɓen ƙananan hukumomi lokaci kaza lokaci kaza zo ina ganin ba da bambanci babu uzurin da za a bar shi da ce in bi aka ce mana babu kuɗi to muna da dama za mu ɗauki dukkan matakin da muka taka matakin da mu ɗauka maganar ko dai mu je mu koma kotu ko kuma ɗauki matakin da duk ya kamata mu ɗauka wanda doka ta yadda da shi. domin jin ƙarin bayani game da waɗannan tattaunawar a biyo mu a cikin shirin zaɓe ko naɗe ranar Lahadi. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗayan tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Mutunta tsarin demokradiyya ko gudun abin da ya samu canje ya sa shugaba iso na Nijar ce ba zai yi tazarce ba? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. A cikar shekara ɗaya da fara wa'adin mulkinsa na biyu shugaban Nijar Muhammadu Isu ya gaya duniya cewa shi ba zai yi tazarce ba, kamar yadda tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Tanje ya so ya yi kamun ɗaya babbar jam'iyyar adawa da demokradiyya Afirka wato soja ƙarƙashin jagorancin kanal Salu Jibbo ta a Nijar ta taka shirin na tanja birki. Gashin fitar da Suleiman bar mai haɗa mana. da yake amsa tambayar da ta shafi ɗabi'ar kwaskware kundin tsarin mulki da shugabannin afirka ke yayi a yau domin ɗorewa a kan karagar mulki shugaban ƙasar niger a taron manema labaran da ya kira albarkacin cikarsa shekara guda da soma wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙara jaddada aniyarsa ta shiɗa daga karaga domin damka mulki ga wanda 'yan Nijar za su zaɓa a 2021 in ji shi. abinda kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na pnds mai mulki sa'idu dille ya ce bai zo musu da mamaki ba shi isu mamadu ya san doka ta kawo shi dokar wannan ta tsaida cewa president de la republic kowane ne aka zaɓa yana da 'yanci ya sake azata takarar shi so guda tak shi wannan kuma ya faru ga isu muhammadu kuma shi isu muhammadu kahin ma ya zan shugaban kasa kowa ya sani a zahiri mutum ne wanda don iya magana bai takata sai dai dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar mnra hankuri ta 'yan adawa lawali amadu mai jirgi na ganin lokaci ne kawai zai ba da damar da za a gano gaskiyar lamari wanda miciji ya ciza in ya ga igiya gudu yake ai sai yana faɗa abin da yana tada to in ba mun gaba ranar ta zo in ranar ma ta zo ya yi zaɓe tsabtakakke mai kyau ya ba da mulki inda yake so ko da bayayin ba in ya kawo katsalan da irin abin da ya yi dubi da sha nan in irin zayo da dama hujjin da guda ne inda ita demokaradiyya bari yan ƙasa su yi zaɓi da kansu. shugaba isu muhammadu ya ƙara da cewa ba shi da wani zaɓi na ƙashin kansa game da wanda zai gaje shi bayan shuɗewar wa'adin mulkinsa na biyu sai dai wasu 'yan nijar na ɗare-ɗare a kan yiwuwar zai bullo wa 'yan siyasar ƙasar ta wata hanya kamar yadda a wasu ƙasashe 'ya'yan shugabanni ke gadon kujerar shugabancin ƙasa to amma ɗan majalisar dokoki sa'idu dille na cewa baya zaton irin haka za ta iya faruwa a nijar wannan tsari kamar mutane ne masu son har yau na ce maka su yi mai zargi ɗan shi isu mamadu yana da 'yanci ya ikon ƙasarka to amma ga yanzu tarayya ba ta da shi ɗan shi bai kai matsayin a cikin tsarin tarayya wanda za mu yi tsammanin a ce shi ne za a je ya gade shi ba ga ra'ayin dan majalisar dokokin kasa lawali ahmadu mai jirgi ban ga shi a mitin kitan tarayya ba kuma ni ba dan tarayya ba abin da dame wannan hadan gida ne can su kayan tsakanin su magani kasa na tambayi farfesa bube na maiwa a ganin sa me yasa shugaba muhammadu yusufu ya dauki wannan mataki sabanin abin da aka san galibin takwarorinsa a afirka eto eh, na ɗaya dai wato takan yi yiwa shi kan kanshi ya gane cewa da tafiyar demokrasiya dole sai ana yi ana sauyawa na ɗaya kenan na biyu takan yi yiwa kamar ya ɗauki darasi ne ga abin da ya faru ga tsohon shugaban ƙasa jamhuriyar Nijar wato ta malam Tanja Mamadu da ya so ta da wannan kin bata je ko ina ba. to Na uku ina tsammani, na uku wanda nake tsammani sakan yi yalla halin shi ne haka mutum ne wanda kamar baya son wuce gona da iri. Wato in aka ba shi wa'adin abu, to yakan iya aiki da abun wato dokokin ƙasa. Wannan abu uku su ne kamar na cewa da suna iya tura cewa da shi ba zai tazartan ba. To, Farfesa Bumi na maiwa wannan kam muna iya fassara shi mu faɗaɗa shi a eh, nahiyar Afirka ne mu ce yanzu duk irin shugabannin Afirka sun fara fahimtar tsarin demokradiyya saɓanin halinsu na mulkin gargajiya in suka hau bayan sun daɗe kuma sai su ce wani su ko ɗansu ya gaje su? E to, wannan kuma na ɗaya lalle in aka sai aka diba a nan nahiyar samu ta Afirka wato demokrasiya zuwa ga shugabanninmu waɗanda ke bisa karaga iko ba ta sabka ba sosai haka nan sai ka ga mutum ya zo ya hau iko jin daɗin iko ko kuma wata rana ya yi wani aikin asha ko kuma dai wani abu can wajen da yakan sa sai ya makalkale a iko ko kuma ya ɗauko wani ɗan uwan shi ko kuma wani ɗan jam'iyyar su ya ɗora wato ba a takin saƙa kenan alhali in dai ana son demokrasiya ta sabka sai an yi takin saƙa jam'iyyoyi saboda shi aka ce jam'iyyoyi su yawa to yanzu in muka diba nan cikin nahiyar tamu ta afirka akan gaskiya irin wannan magana shi da ya hoto ya yi wato ya kamata ta zamanto darasi ga duka wani shugaban kasa na nan nahiyar mu ta afirka ta cewa da idan lokaci ya kai wanda mutane suka hudda mishi to ya daga daga nan wurin to amma abin akwai wuya ai to amma ga joseph kabila eh, na jamhuriyar demokradiyyar congo wa'adi ya yi amma ga shi ya yi ko ba haka ba eh to wannan shi in aka tsaya aka diba wato kamar ya zo ne eh, ta ba ta fannin demokrasiya ba tun harko kada kuma ta lokacin da aka kai ma uban shi kashi eh, ne a zamanin nan ne ya hau ikon hmm. ba shi kadai ba ne akwai shugaban kasa Rwanda da ake kira eh, Paul Kagame hmm. shi ma ko da yake shi ta yana ikirarin cewa da 'yan kasan ne ma suke bukatar fitowa wannan kuma an san maikanci duk inda yake in ya kai wannan wurin baya faɗin gaskiya sai kula yana faɗin 'yan ah, kasa ne suke neman ya zamana Hmm. akwai kuma waɗansu da yake kuma ana zaɓen su amma hawa yau zaɓen nasu dai ba ingantacce ba ne wato aka ɗauka kamar Colombia a ƙasar Kamaru eh, in aka ɗauka kamar eh, Denisa Sungesu a ƙasar Congo da yana Idris Deby kuma ga wancan tsohon shugaban ƙasa na Gambia wanda shekaran aka kora. Hmm. Wato bugu da ƙari dai ina ganin cewa su kan kansu ya kamata ya tsaya su yi nazari cewa da idan ba su gusa ba da girma da arziki to irin yadda ya faru ga yaya jama'a ta kan iya faruwa ga kowane kana tsammanin haka na iya faruwa a zimbabwe duk da shekaru kusan talatin ko sama da talatin yan kasa ba su san ma wani shugaba ban da robert mugabe eh to wannan can kuma abin yana da matsala sosai sosai don saboda kan gaskiya nan shi ka ya mulki kasan don saboda kasa ya dauke ta ma kamar eh, tashi ta kan shi wato kasar cikin aljihun shi take Ah, eh, farfesa bobe na maiwa a kasar jamhuriyar niger wannan bayani da shugaba muhammadu isuhu ya bayar menene tasirinsa a tsarin demokradiyya a kasar eto eh, wannan inda ya yi hakan wato za ya zamanto kamar kashi na farko da muka samu shugaban kasa wanda ya zamanto ba sai an hamɓarar da shi ba tun lokacin da muka samu 'yancin kanmu ba dai samu wani sauyi ba a ƙasanmu muddin ba an biyo ba ta juyin mulki wanda sozawa ke yi ba taɓa samun shi ba wato shi ya za ya shiga tarihi kenan eh, ta cewa da shi ne shugaba na farko wanda ba ma juyin mulki ba ya zo ya yi wa'adin da aka bashi ya cika lokacin da aka eh, dokar ƙasa ta bashi kuma ya huta kwanciyar hankali ya je ya zauna garinsu wannan mun san da in aka tsaya maka diba duka sauran shugabannin kasan bancin general ali shaibu da shi kan kan shi ne ya sarfa shi kuma wannan an san da babban muhawara ta kasa kamar ita ce ta mishi juyin mulki to ina ganin shi in ya tsaya gaskiya za ya nuna wata hanya to amma ka san shi kuma dan siyasa wata rana abin da yake faɗi daban kuma abin da yake yi daban to wannan yanzu sai dai mu yi roƙon Allah cewa da wannan magana da ya yi ya tsaya bisa gare ta dan mun ganta ga tanja shi ma haka ya faɗi farko har su ma lokacin da suna mai adawa suka yarda da cewa da ayyallar cizo ne za ya fita ya bari to amma daga baya da ya zo ya tazar kan mutane suna nan suna ganin cewa ma wai to in dai kamar da lahi to ya kama zan lahi ya gusa a wannan zamanin wato za a shiga tarihi babba a cikin ƙasar Nijar. Da yake kai in mutumin jamhuriyar Nijar ne me kuke ji a ƙasa wa zai gaji shugaba Muhammadu Yusuf? Eh, to wannan kuma eh, alai sahabu imam ka kawo wata magana can daban yau in aka tsaya aka diba dai eh, akwai jam'iyyoyin siyasa masu yawa mm. masu dimbin yawa a kasar Nijar ina ganin sun hima ɗari wato in aka tsaya aka diba sai dai wanda Allah ya ba kana ganin kana gani zai iya barin ba jam'iyyarsa ce za ta sake mulki ba tunda ita take mulki kana ganin yan hamayya za su iya kada ita eh to ga duka halamun da muke gani da duka halayen mun ke gani ta cewa da tun da yan Nijar kan suna zargin cewa tun zaben da aka mishi na farko ma ba ba cikin kama eh, wani tasiri aka yi shi ba wannan zaben na biyu kuma mutane sun ganin kama nan ma an tabka magudi to yanzu dai abin da muke shakku ne cewa ba mu san karhin jam'iyyar tashi ba nasa na kanta. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar da madadin Suleiman Mini Barma da Farfesa Bube na Maiwa malami a jami'ar Anta da ke Dakar a kasar Senegal da kuma masu haɗa mana sauti Cuba Hiro Diodone da kuma Solomon Abo. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ma da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskan nan wadda ta yi sanadin mace-mace da yawa a Siriya ta fashe ne a ma'adanar makaman 'yan tawayen Siriya bayan da aka kai harin jirgin sama. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ji talata cewa Koriya ta Arewa na nema ne ta jawo ma kanta matsala ta wajen ci gaba da shirinta na nukiliya. a karon na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran 'yan adawa a ƙasar zambia mai yawan magana gaban sigadi shugaban donald trump na amurka ya amince ma montenegro ta shiga ƙungiyar neto jiya talata wanda wani ci gaba ne ga wannan ƙaramar ƙasar da wato na yankin baltic da ke fafutukar ganin an amince da ƙoƙarinta na shiga ƙungiyar ta neto fadar white house ta ce trump na son ganawa da shugaban montenegro da kuma shugabannin nato a gobe a brussels to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya sani sha'ifu malumfashi aurar auren ɗansa sayid sani sha'ifu fashi da amaryarsa zainab muhammad duru wanda za a yi a ranar juma'a mai zuwa a wato 14 ga watan a masallacin annur da ke abuja mai tama abuja allah ya ba da zaman lafiya da albarkan aure yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da tiyan gabatarwa da cuba hiro jodo ne da ba da umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.